wannan sabai da ake amfani da wannan wannan saddan wannan saddana guda biyu shine da shine ake satan waya idan aka zo da daddare kana bacci ka sa waya a caja in ka duba shine za ga yadda za a makalo waya a makalo ta haka in aka makalo ta turudis kaga da cajin gaba ɗaya ma kaga na sa ta ciki na sa ta ciki shi kenan an sace ma waya

ta kai kuma ka faɗa ka yi za ka ba ta bidiyon ke a shi a